Masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda muka saba a cikin wannan shirin wannan makon ma za mu karanto tambayoyin masu sauraronmu ne tare da kawo amsoshin su da taimakon kwararru. a cikin wannan shirin za mu kawo muku amsar tambayar da ta nemi mu kawo tarihin shahararren mawakin soja wannan na jamhuriyar nijar mamman sani mai goshi abokinku ne michael kudisin ke muku lale marhabin za mu yi kallabin shirin da tambayar da muka samu daga hamisu doguwa jos jihar filatan najeriya manajan darakta doguwa textiles ya ce shin wane ne field marshal a soja wata hukuma ce take naɗa mukamin field marshal field marshal nawa ake da su a afirka ko kuma aka taɓa yi a afirka turawa na da field marshal kuwa to a game da wannan tambayar wakilinmu a kaduna najeriya aminu sani sadu ya gana da dr awwal abdullahi babban sakataren hukumar tsaffin sojoji na najeriya in ana maganan soja shi field marshal shine mukami na ƙarshe a tsarin soja daga ran da ka kai fil marshal to babu sauran wani mukami da za ka iya samu a matakin soja ah, kuma fil marshal ɗaya ake yi a ƙasa ba a yin guda biyu idan ƙasan ta kai ta samu idan yanayi da yawan sojojin da kuma aikace-aikacen tsarin aikin sojan ya kai a samu mai mukamin field marshal a ƙasa to guda ɗaya ake samu ba a yin guda biyu a ƙasa so shi field marshal wani mukami ne na musamman wanda a duniya gaba ɗaya ba su wuce tafin hannu ba idan ƙirgawa za kai to ya ake mutum ya samu wannan mukami na field marshal to shi mukamin field marshal akwai wasu ka'idoji da ake bi wajen ba da shi na farko dai kasar da za a samu mai mukamin field marshal sai tana da akalla soja miliyan ɗaya idan kasa ba ta da soja miliyan ɗaya ba za ta iya samun field marshal ba na biyu ya zamanto shi wanda zai iya zama field marshal ɗin ya jagoranci wato operation operation na soja wato ya jagoranci ah, wasu ayyuka na soja daban-daban daban-daban in ah, yan yaƙe-yaƙe da zuwa ba da gudunmuwa a wasu ƙasashe na yaƙi da sauransu wanda shi ne a gaba ya jagoranta kuma ya ci nasara an samu aƙalla a cikin shekarun shi na aiki misali ya jagoranci irin wannan operation din musa a ce guda ɗari a cikin guda ɗari din kuma an same shi guda tamanin ko tamanin da biyar daga cikin ɗari din wanda ya jagoranta duka nasara aka samu ba tare da an samu matsala ba wannan wani kenan daga cikin tsarin sannan kuma za a iya samun field marshal bayan da hukumar soja ta kasa wato eh, ana kiran shi armed forces council ita armed forces council misali idan ka ɗauki najeriya akwai army council sojan kasa kenan akwai air force council sojan sama akwai naval council sojan ruwa sannan akwai armed forces council wanda shine hada da sojan kasa na sama da na ruwa suka haɗe gaba ɗaya suka zamanto eh, da shu shugaban rundunar tsaro da waye duka a haɗu su ne ake forming armed forces council so sai idan an samu wanda yake da mukamin na farko sai ya kai mukamin janar wato an ce janar cikakken janar domin janar muddin yadda mutane za su fahimta akwai abin da ake kira major general wato mai tauraro biyu kenan sai lieutenant general mai tauraro uku sai full general shi yana da taurari hudu yanzu ah, wanda yake da mukamin general mai tauraro hudu shine general leo irabo wato shugaban rundunar askarawan najeriya gaba daya ana kiran shi chief of defense staff to sai na farko sai ya kai yana da wannan taurari guda hudu din ya kai wannan mukamin to bayan ya kai wannan ko misali sai akwai sojoji miliyan daya a kasan sannan bayan haka shi wanda ya kai wannan da ake so a bafin marshal din sai ya jagoranci ya ko yaƙi da aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa ko kuma irin wanda ake tsakanin misali a afirka na haɗin gwiwa ya jagoranci irin wannan daban-daban ko kuma a duniya najeriya ta ba da gudunmawa kuma a tura shi ya je jagoranta an samu irin wannan da kuma wasu irin makamai da ya kamata a ce an samu a ƙasa da kuma ya kawo tsare-tsare a ƙasa a ilayo wannan wanda ya kai wannan matakin shi ne wanda za ka iya kiran shi zai iya samun wannan mukamin shi ma kamar na ce sai idan hukumar rundunar sojojin kasar gaba ɗaya ta zauna ta yi nazari ta tattauna ta ga cancanta shi sai ta miƙa buƙatar ta ga shugaban ƙasa na cewa wani ya cancanci ya zama field marshal sai shugaban ƙasa ya amince bisa ga ƙa'idoji da dokokin rike wannan ah, mukami sannan aka amince to a wannan matakin ne za a bashi eh, wannan mukami na na field marshal to wannan shine wasu daga cikin matakan da ake bi na ba da ah, shi wannan mukami na field marshal to field marshal nawa muke da su a afirka ko kuma aka taba yi afirka to a gaskiyar magana shine a afirka an yi field marshal akalla dai akwai idi aminu dada of uganda uh, field marshal ne ah, akwai uh, irin su idris debi da na chadi da bai dade da rasuwa ba wanda kowa ya gan shi yana jagorantar yaƙi shi yakan jagoranci yaƙin ya je ya zauna ah, in fact hasali ma dai ah, an gaya mana cewa a wajen fagen yaƙin aka harbe shi ah, har ya mutu to shi ma field marshal ne amma kuma idan ka dubi ka'idojin da na faɗa maka da sauran wasu ka'idojin wanda ban yi bayani ba a nan gurin na zama field marshal su kansu ba su cancanci zama mukamin field marshal ba domin babu soja miliyan ɗaya a chadi babu soja miliyan ɗaya a uganda amma kuma idan ka dubi tsarin zama field marshal din ba su cancanci su bai wa kansu ko kuma a ba su wannan mukamin ba saboda ka'idojin da ake bi na zama field marshal din ba su cika wannan ka'idojin ba ba bangaren turawa fa akwai a karin bangaren turawan ai su in yanzu ka je america babu field marshal a america kuma ka duba kasa irin america ka dubi ka tafi eh, ingila ba ta da field marshal Eh, irin wa'annan kasashen kaje france ba field marshal a france domin me sun san akwai ka'idojin da ake bi domin zama field marshal so field marshal wani mukami ne wanda ba wai mukami ne na wasa ba a germany an yi lokacin hitler da ya kira kan shi eh, eh, field marshal fidel castro ya so ya kira kan shi wannan amma kuma har ya bar rayuwar bai yi ba. Ana 'ya'yan soja saboda ikon Allah ku sani a soja in kuka sani a soja in je tirenin depo idan na ƙara tirenin ku ba ni rigar soja ku ba ni wandon soja ku ba ni takalminku bindiga ku harba abinku kuna wuta ina muku to daga batun mukamin soja na kololuwa sai batun mai wakar soja mazamfa ba hakan ya kai mu ga tambayar da muka samu daga wari malam bare bare zuwa da bamaina hannami mutuwa 'yan nijar mazauna birnin suburata na kasar libya sun nemi a basu tarihin rayuwar shahararren mawakin soja wannan na nijar mamman sani mai goshi To wakilinmu na maradiya jamhuriyar Nijar ya gana da shi kansa mamman sani mai goshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai ni dai sunana Alhaji Mamman Sani mai goshi, artist militar de mawaƙin sojawa na Nijar baki daya. An aihe ni a garin Tasawa jihar Maradi, sassan katarsa aka aihe ni. A nan Tasawa nan na karatu na lakwal kuma na shiga soji. Na shiga soji a 1994 kayi suna ne sosai fagen harkar waƙoƙi shin me yasa ka shiga harkar waƙa? yi ban gadi waka ba waka cikin soji na fara yin waƙa ta lakuranci ina lakuru nake yin waƙa wanda a tallabi ina yin waka wani bi har yadda na ake a ce ba za ni zuwa kwarbai ba shine me kwarbai kama eh, ayyukan nan da ake yi na soji wani shara wani aikin riziyar da sauransu yawa tabilan ana jin daɗin waƙoƙin da nake yi kuma sai a ce mana in tayin huta me sauraro na son ji kuma wai kai soji ne da kake yi ma sojoji waƙa ko ko a'a ba soja ba ne soji ne ne ai ka ji na ce ma 1994 na shiga soji soji ne ni ba na arite ni ba ne na sa don in ma soja waka a'a ni soji ne kuma nike ma soja waka eh, dan saboda ina son soji ne a raina da na shiga soji dan saboda ni ni na kai kai na shiga soji ba a fele bane ba ni na kai kai na shiga soji kuma da na shiga soji harkokin waka da ake yi duk wanda ya shiga soji in ya je tunda bai sai waka ko ba ka dauka da kanka yan aka rera sai ka amsa kai ma to har ya kai ni ma ta shiga raina da yake duk jihar maradi kowace shekara aka zo jihar maradi suke samun lamba ɗaya bisa kan harkar waƙoƙi daga cikin waƙoƙin naka wace waka ka yi so ko kuma wace waka ce ka fara da ita salisu a takaice dai waka da na fara da ita ita ce waka a kali dogo ita na fara yi da ita akali dogo akali soja don allah akali kai muna gafara na wanke kaya na zani gidan soja ina da abba sun kana mini ina da abba ku yi mani gafara sai na jeje inda maza suke akali logo akali soja da Allah akali mu na gama na kaya na zani gidan soja ina da abba sun kana mini ina da abba ku yi mani gafara mana gabara ku mashari dai mana gabara ina ji daɗi can na ka shekara babu daɗi dawowa nake don na san shi ba su raga mani yawa kaji wannan ita ce na fara yi da ita kuma waƙar da ta hido sunana sosai cikin harkokin waƙoƙina da nake da soji ita ce a gaishe ku a gaishe ku yan maza soji sannu a gaishe ku yara manyan na larme je yi gidan maza wanda bai je je ba wallahi sai ya ji takaici yan maza kar ku yi sarau wanda bai je je ba wallahi sai ya ji takaici a gaishe ku yan maza soji sannu a gaishe ku yara manyan mana larbe a gaishe expert. Vous êtes corps compétent. Yawa in ka saurari waƙoƙi na babu zambo babu zagi ciki. Dukkansu suna da ma'ana faɗakarwa ce bisa kan aikin soji. Eh, ina zuga sojawa ne dan saboda su tai su yi aikin soji. Eh, su shiga filin daga. Akwai waka guda Salisu wadda har yanzu in na hauta ha hawaye sai na yi. Wato ita ce wadda lokacin da ake tsammanin wai kamar sojin Nijar suna gudu. Gace masu karya ne ko cikin tarihi na soji. sojin nijar bai taɓa wuri ba ita ce na rera musu ita ce wadda na rera musu mai sunan a sauta a sauta ga 'yan maza nan cikin daji na gwamna ku ne mazan daga a sauta a sauta ga 'yan maza nan cikin daji na gwamna ku ne mazan fama ni ban na sojan ƙasa ta ba dan ba ku zo da siffar ragwaye ba ku ne mashega yan daba ba kwa gudu ko ankara Baku ku da tsoro ko cikin daji sojan nijar ba ragwaye ba ni na ga soja bai gaji tsoro ba baya gudu gudun kashe arna kuma wasa ya zama na mashin kwarai in ba shago ba makashin maza ba ka jinjina maka sai sojin da bai gudu a filin daga wannan waƙoƙi da kake wani alheri aka samu cikinsu sannan ina da ina ka tafi cikin harkar waƙa salisu alherin da na samu ga wannan waƙoƙi shine in ina yi Sojawa 'yan uwana suna jin daɗi kuma suna jin daɗin abin da nake musu kenan alherin da na samu kenan kuma da kwarihin asiri na yi suna salisu na samu alheri da dama kuma na samu lamba yabo na samu medai ordura academic cup cikin nijar duk inda sojawan mu suke cikin daji mafi akasari na je wajejen da ban je ba ɗaiɗaiku ne to a gaishe ka mamman sani mai goshi a kuma gaida wakilin mu na maraɗi salisu isa To yanzu ga ci gaban mu da abokin aiki na Abdulkarim Ibrahim Shekal akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Abdulkarim ya fara bayani ne akan Hamas da kuma abin da ya biyo baya bayan kungiyar ta lashe zaɓe ta zama mafi rinjaye a majalisar Falastinu. To sai ka ɗora mu ci gaba Abdulkarim. Ta dai daga wannan lokacin ma aka bukaci shi Mahmud Abbas din ya bar Gaza saboda akwai wata manufa ta siyasa ya koma washi ah, ya a Ramallah daga nan kuma aka ayyana ta a matsayin cikakkiyar kungiyar 'yan ta'adda wadda ba a tattuna da ita kuma a kashe shugabanninta da komai abin da ke faruwa kenan. To wannan rikici dai ya daɗe kuma har yanzu sai ci gaba da ruruwa yake. kwarai. To me yasa wannan rikici ya kici ya cinyewa me yasa ba a samu maslaha bai zuwa yanzu? To akwai dalilai guda biyu. Na ɗaya manufar kafa Isra'ilan anya an kafa da manufar a samar da ƙasar Falasɗinu. ma'ana a kafa isra'ila ga fadin iyakar ta kilomita murabba'in kilomita kaza wanda daga ranar kaza ga wata kaza an kammala wannan tsarin na kafa isra'ila babu a kan takarda ta ajanda babu wanda ce maka ga ranar da ko kuma ga filin da ake so a keɓewa yahudawa shine nasu da an samu wannan filin to an kafa kasar isra'ila an kammala wannan aiki to in ba wannan kenan <laughs> za a ci gaba da rigimar ne a kwana kwana biyu kwana uku suke sun mamaye yanki kaza kwana biyu kwana uku suke sun mamaye yanki kaza saboda Isra'il ta farko da aka kafa girman ta bai wuce bai kai kashi ɗaya cikin uku na wadda ake da ita a yau ba ma'ana lokacin da aka kafa isra'ila 1946 bayan kammala yakin duniya na biyu zuwa yau isra'ilan ta ƙara faɗi ta ruɓanya har hudu ma'ana kenan isra'ila ba ta da iyaka har yanzu zancen da muke a yau ɗin ba ta da iyaka ana iya waye gari cikin falastinawan ta mamaye kamar da take shi mamaye a cikin siriya take iya mamaye wani bangare na jordan take iya ah, mamaye wani bangare na masar balantana su falastinawan da suke karkashin ta kenan isra'ila ba ta da iyaka ta kamemiya balantana ai zancen an sami kasar sannan ai sulhu kenan ɗaya kenan mm. na biyu su kuma waɗancan cikin bangaren kungiyoyin da ke gwagwarmayar samar da kasar falastinu mm. akwai waɗanda suka yadda a je a zauna a tattauna a samar da falastinu a samar da isra'ila ita ma ta rayu kamar ƙasa to akwai waɗanda su kuma har abada ba su taɓa yadda ma da wanzuwar isra'ilan ba tun ta farkon ma ya kamata a share ta babu ta to idan har akwai waɗannan manufofi guda biyu na farko ba a san faɗin isra'ila ba na biyu akwai ƙungiyoyin da ba su da cewa a samar da isra'ila ko da taƙa ko da yanci ɗaya ne a ba isra'ila ba idan waɗannan suna rayu a tare ba ya ta za a samar da zaman lafiya to kaman a bangaren falastinawa a hukumance mene da suke nema wadda idan suka samu kake ganin wannan rikici za a warware shi su falastinawa waɗanda suke karkashin jagorancin mahmudu abbas wato hukumar falastin wadda mahmudu abbas ke jagoranta abin da suke bukata ma'ana wadda take samun wakilci wadda duniya ta yarda da ita ita ce ta mahmudu abbas din ko mm. to abin da suke bukata shine a samar da ƙasa mai suna isra'ila ga iyakarta ƙasa mai suna Palestine ita ma ga iyakarta sai ƙasashen biyu su zauna guda biyu ka faɗa da ka faɗa a rayu kamar yadda Najeriya take makautaka da Niger a suna lafiya lau yadda Najeriya take makautaka da Kamaru a suna lafiya lau to abin da ake bukata kenan to amma me ya hana a samar da wannan to shine tambayar tambayar ita ce abin da ya hana a samar da wannan kowanne daga cikin bangarorin falasɗinawan sun ce suna da wannan fata amma ita isra'ila ana cikin tattaunawa kuma sai ka ci ta ce kuma ta mamaye yanki kaza ma'ana ta ƙara faɗin ƙasar eh watakila baran kwatanta maka ga wanda mai sauraron mu bai gane ba mm. ah, a ce ana rigima Allah ya kiyaye tsakanin Najeriya da Kamaru mm. tun ana kan iyakar da aka sani akan boda mm. ga Isra'ila ga Falasinu sai a waye gari kuma sai a ce Najeriya ta kara mamayewa a cikin yankin Garwa ta ƙara wani ta kara ana kan tattaunawa kan ana son a samu bakasi Eh. an yi rikicin bakasin eh, to a wannan rikicin bakasin a ce Najeriya ma ta mamaye ta mamaye har da ta hada cikin Najeriya ana kan tattaunawa mm. to kaga a wannan yanayi idan haka za a tafi da wuya a samu zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu to akwai wurare masu tsarki yanzu kan batun samun kasashe biyu batun eh. na Isra'ila da kuma ta Falastinawa menene matsayin su ko a game da waɗannan wurare masu tsarki a dokokin ƙasa da ƙasa kudurin mm. majalisar ɗinkin duniya birnin kudus jerusalem yana cikin falastinu wannan ina gaya maka a cikin kudurin majalisar ɗinkin duniya ba cikin isra'ila yake ba amma shekara ɗaya zuwa biyu da suka gabata idan baka manta ba shugaban amurka donald trump da ya dawo da ya dare kan kargar mulki sai ya ce ma ya ɗauke ofishin shakadancin amurka daga tel aviv ya dawo da shi a birnin kudus ma'ana birnin kudus ya koma cikin isra'ila to madalla za mu karkare a shirinmu na mako mai zuwa insha allah nan shirin wannan makon ya kawo ƙarshe. a madadin abdulkarim ibrahim shikal da injiniya mustapha a dbc da ya ta sautin shirin abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.